Duka mutumin da ya sare ko ya guntule, ya datse, ya ƙona ko ya tole bawon iccen ɗaya ko da dama da ba nashi ba domin ya salwantar da shi to ya aikata laifi. Juju goje maimuna gazibo da ƙarin bayani. Lalata uwar ice laifi ne bisa aya mai lamba 397 na kundin doka. Miye matsayin wannan laifi? quiconque aura abattu, brûlé, mutilé. Duk wanda ya kashe, ya toya, lalatawa ko sarewa ko kuma zozarsa ta yadda zai halaka shi guda ko itatuwa da yawa to ya san cewa wannan laifi ne za a yanke masa hukuncin kaso na watanni uku zuwa shekara guda da tara jikka goma zuwa jikka ɗari ko ɗaya daga cikin waɗannan hukunci maganar gaskiya o ice ba taka bace bisa bukata ko baƙin ciki kun san da iccen wani ne na makwabcinku ko na wani ko da hakan kun san ba naku ba ne idan har kuka sare kuka lalata iccen ta yadda ba zai sake girma ba za a iyar hukunta ku na kasan watanni uku da kuma biyan tara ta jika goma domin kundi bai yarda ba da a kawar da wani abun da ba naka ba kenan idan ka san ta hanyar lalata iccen ba zai sake girma ba to ku kiyaye yin shi. Wa yake iya kai kara? Le propriétaire de Mai icen na iya kai kara kuma ya nemi biyan diya yana iya tambaya bisa abin da aka masa ganin icen mangoransa ba zai sake ba da 'ya'ya ba ba zai sake girma ba yana iya tambayar jika ɗari ko jika ɗari biyu ko jika ɗari uku kuma alkali zai amince masa da kuɗin kisan laifi da kuma dole sai kun zuba idan kuma cikin baƙin ciki kuka kashe itatuwa kawai domin kawo illa ga muhalli duk wani mutum na iya kai karar ku domin idan aikin ya kasa. kasance domin kashe iccen wannan laifi ne idan kuka sare reshen guda ana iya fahimta amma lalata iccen laifi ne a Nijar. A gurin wa ake iya kai kara. 'Yan sanda, gendarmerie, jami'an gandun daji da na ruwa da ke iya bin diddigi alkalin ƙasa da makarabansa kenan iccen wani kamar ɗan wani ne ku nisance shi.